gaskiya wajibi ne ƙungiyar lauyoyi ta kasa ko kuma ta jihar kano su bincika shi wannan zargi da ake wannan lauya na cewa ya shigar da kara ba ta da izinin shi tsohon gwamna kwankwasa ba domin a tsarin dokokin da suke tafi da ake lauya wato rules of professional conduct wajibin lauya ne duk abin da zai faɗa gaban kotu ya faɗi gaskiya idan ya faɗa abin da ba gaskiya ba kuma kotu ta gano haka to kotu na da dama ta dawo hankalin kungiyar lauyoyi ta ƙasa ko ta jihar da yake kan cewa su bincika wannan abu kuma a ɗauki mataki a kansa so wannan oda wajibi ne kungiyar lauyoyi ta bi wannan umarni na wannan kotu in aka ji aka tabbatar cewa abin da lauyan nan ya yi haka yake abin da ake korafi ya tabbata to akwai hanyoyi da yawa na farko ana iya cewa to daga yau ka bar aikin lauya har abada ko kuma a ce an dakatar da kai aikin lauya na wasu shekaru ko kuma a ce ana gargadin ka ba za a dakatar da kai ba za kuma a kore ka da aikin lawyer ba amma ana gargadin ka jakar ka sake so yawanci waɗannan abubuwa guda uku sune abin da matakan da ake ɗauka ga lauyan da ya aikata laifi wani mizani ake amfani da shi a ɗau ɗaya daga cikin ukun nan mizan da ake amfani da shi ne za a duba a gashin abin da ake zargin ka wani irin laifi ne kamar misali yanzu wannan abin da ake magana ya zama perjury domin ka yi ƙarya ne a gaban kotu ƙarya a gaban kotu laifi ne laifi wanda za a iya ɗaure mutum so in an tabbatar cewa wannan abin da ake zargi haka yake to shi a wannan yanayi abin da za a yi lawyer shine kawai za a kore shi daga aikin lawyer gaba daya ba magana a cewa wai a dakatar da shi domin wannan infamous misconduct ne. To amma barista ana samun lauya je ya kaya a gaban kotu misali ko kuma kawai ko eh, lauya je gaban kotu ya ce ni ne da izini na yake kare ni kuma alhalin ba haka bane. Gaskiya ni dai ban taba gani irin wannan ba a ce lauya je gaban kotu ya ce na kara wani kuma ta zo ta tabbatar ba haka bane so in an ce ya je gaban kotu ba tare da izinin shi tsohon gwamna kwankwasa ba zan yi mamaki gaskiya zan yi mamaki saboda wannan lauya na san cewa lauyan kwankwasa ne fiye da shekara goma sha wani abu. Amma kuma ai shi tsohon gwamna ya fito ya faɗa duniya cewa shi bai ma sani ba don haka tayu kenan shi lauya ne gaban kansa? Eh to gaskiya eh, zai iya yiwa a ce lauya ne gaban kansa. amma bincike shi ne tabbatar da haka domin ya gaskiya da sarƙaƙiya domin na san lauya yana da wahala ya je gaban kotu ya faɗi abu kan cewa wani ya bani ƙara an zo gaban kotu sannan kuma ya zo a ga cewa kuma ba haka ne yana da matuƙar wahala gaskiya